إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره <clears throat> ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا <clears throat> من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له <clears throat> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم أصبر من السافيات الشهر ga watan rabi'ul akhir bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina 1440 da hudu wanda ya race da sha biyu ga watan sha daya na shekarar 2022 ubangiji muke roƙo ya ratar da mu duniya da rayuwa karatu da muke na littafin ahlari <clears throat> jiya mun karanta sunnonin alula malaka cewa sunanuhu amma sunnonin alula a shafi na goma sha hudu kenan gasu da dai ilal kuwani shine wanke hannaye izuwa idan hannu inda shuru'i a lokacin da mutum ya fara alula mana ta mutum ya tsambala hannun a cikin butar ko a cikin kwadar hannun sai ya wanke hannun mun karanta hadisin abu da zai ke cewa wanzu allah ce idan ɗayan ku ya tashi daga bacci kar ya tsambala hannun shi a cikin kwadar alola har sai ya wanke hannun su uku abu na biyu wal mabmadatu da kuskura baki na uku wal istinshaqu da shaƙa ruwa mutum ya shaƙa to wal istinsaru da kuma fatima tun da ka shaƙa sai kuma mutum ya wannan na hudu kenan wa raddu maskin ra'asi da dawowa da shafan kai ba na ka shafa kai kayi baya da shi to dawo da shi a cikin mazan malikiya sunna ne wa masul uznaini da shafan kunnuwa ma'ana mutum ya shafa kunnen shi sannan zai saka wannan hannu na bikiran ya tsanabi ya haka sannan manyan kuma babban ya kasance sai ya biyo ta bayan kunna wa tasdidul ma'i lahuma da sabunta ruwa dan shafan kunnuwa wa tartibu bainal fara'i da jerantawa tsakanin fardan alula shi ma na cin sunna sai ma na ke ba mu wani abin ke cewa mutum ne dai zuwa yana alula sai manta da farla ya ra'ayi yanzu to ka buka tambayi ba da sai malaka cewa man faru fardan min a'dha'i duk wani mutum da ya kance ya manta wata farilla cikin gaban shi na alwala fa in tazakkarahu bil qurbi idan ya tuna da wannan farillan a kusa ba tare da yayi nesa ba to fa'alahu ya aikata wannan farillan da ya manta da ita wa ma ba'dahu da abin da zai biyo bayan wannan farillan وإن قال إذا كو أن سامو داموا wannan farallan da ya fari har lokaci ya yi tsawo fa'alahu wahdahu to ya aikata wannan farallan isa kaɗai wa adama salla qablahu sannan sai ya canza abin da ya sallata kafin ya zo ya yi wannan farallan mutum na biyu in taraka sunnatan idan mutum ya bar wata sunna a cikin alwala kuskura baki ne shaƙar ruwa ne مالك فعلها يا أيكتاتا ولا يعيد الصلاة أما أنا بديت أن تصلى متنة سنة ومن نسي لمعة متمن ديمن ساد لمعة أو نبأنقل يجكيش يبر والوجيب وإنكيبا غسلها وحدها بنيته تراك نية وإنكي تيتكري وإن صلى إليك أنت ya yi sallah ƙabula zalika kafin a wanke wannan lu'an a ada ya canza sallah da wannan ke nuna mana kenan dole mutum ya dinga taka tsantsan a wajen yin alwala da wannan za mu zo nan ga makaranta malamai suna ganin in ba kai malami ba ne wanda ka san farallan alwala da sunnonin alwala da mustafan alwala ba a son mutum alwala shafi da ɗaya. so da mene za ta iya kai mutum ya kasance ya je ya shafa ya je ya ballama a jikin shi da wannan imamu malik yana ga idan mutum ga malami bane ya baya san farnan alwar suna da wato ba a so ya daɗa ya dinga yin biyu don ya kasance ya gama dukkan jikin shi da aka ba ke cewa a ada sai ya canja wannan sallah ma'ana mutumin da ya kasance ya manta da lum'a zai zo ya wanke ta idan ya yi sallah da wannan lum'ar sai ya zo ya canja wannan sallah ومن تذكر المضمضة والاستنشاق mutumin da ya manta da kuskure baki da shakarwa mun karanta kuskure baki da shakarwa sunna ce a cikin mazhabin malikiya to da ka taimu ce manta da kuskure baki da kuma shakarwa a hanci ba da an sha a filoji bayan ya fara fallar fuska suna wanke fuska fallar ce to da ka mutum kwatsan ya fara wanke fuska sai ya tuna da kuma ai bai kuskura baki ba bai shaƙa ruwa ba to a nan sunna sunna sai wani ta fara ya roji ilaihi ma ba za ka dawo zuwa kuskura baki ba da shaƙa ruwa hatta yutim mawdu'ahu har sai mutum ya kammala da mai nan ne kuma duk ce sai ya dawo zuwa ga aikata wannan sunna to mun ubangiji muke roƙo ya ta da mu duniya da lahira wannan shine abin da karanta a taƙaita a jiya malam mai adadi Allah ya kashe rama yake cewa وفضائله أما مستحبا الولاء مستحبا الولاء التسمية شيني متفعل بسم الله مستحبا الولاء ما نكتب yana ci mustafa alwala mutum ya fara alwalar da mai faɗin sunan Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da ya kuma ta maza malikiya sannan kuma akwai dalilai da yake suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la wudu'a liman lam yuzkar ismullah babu alwala ga dukkan wata da ya abu sunan Allah ba ana in ka dawo sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam ana sifar alwala manzon Allah na Sheikh Muhammad Rajab Kurdi yake cewa me hukuncin yin bismillah a farkon alwala a takaice ga ababen da ya kawai ke cewa mazaba ce guda biyu ta malamai mazawan farko suke cewa mutumin da ya bar bismillah a farkon alwala ya yi zunubi ma'ana suka ce wajibi ne mutum ya bismillah a farkon alwala idan mutum bai yi ba ya yi zunubi wani suka bari wannan magana akwai alhassan basiri allah ji ƙanshin rahama akwai ishaq ibn rahawiya allah ji ƙanshin rahama akwai riwaya daga wajen imamu ahmad allah ji ƙanshin rahama sannan akwai maganar zahiriya dukkan su allah ji ƙanshin rahama ya haskaka baro su suka ce dalilin da za su ce wajibi da shi a yasin abu huraira yake cewa manzo Allah ce la salata ni walla hudu ala babu sallah ga duk mutum da mai daula, sannan wala hudu a liman la yustasqi wallahi alayhi babu daula ga dukkan mutum da ya karanci bai amurta sunan Allah sannan wani hadisi ne haka to da ka suka ce tun da an ce an kore ba alwala da mutum da bai bismillah ba suka ce kenan wannan koren yana nuna ɓacin wannan alula wannan shine abin da suka faɗa da kuma da za mu kan tare sun aliyu a nan gaba yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu tashi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nemi wurin alula sai manzon Allah yake ce musu shin akwai ɗaya daga cinku da yake da ruwan alula za ka sai kawo ruwan alula sai manzon Allah ya saka nan shi mai daraja a ciki sai ka ce duka suke alula da wani ruwa ɗan kaɗan to da ka bayan sauran sai wata Allah ke ta tawadda'u bismillah ku yi alola da sunan Allah maza ba ta zo ta ce maza mafi yawan malamai ce maza ko malikiya za ka an so mutum ya musta mustahabi amma an so mutum ya faɗi bismillah a farko alolan shi idan bai faɗa ba bai yi laifi ba garki wani sauri wannan magana akwai sufiya da sauri akwai a su yi wani malamin imam malik kenan akwai yan ban hanafiya akwai imam malik Allah ya shi rahama akwai imam shafi akwai riwaya daga wajen imam awad akwai riwaya daga wajen ibnu munzir sannan abu ubayd al-qasim ibn sallam shi ma kai fada sannan an jingina wannan magana zuwa mafi yawan malamai za ka dai a takaice cewa bismillah a farkon alula wannan mustahabbi ne kamar yadda malam mai alari Allah ya shi rahama ya ambata da wannan malamin alari malaman fiƙi wa Allah jiɗan shirama ba sa magana sai sun zaƙulo wannan magana na ya ci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ke na kaga malamin fiƙi dole kan ce yana da ruwa tsaki da nisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a can ne ke tsakulo dukkan wata magana da ke so ya faɗa da ta tasmiyatu yin bismillah wannan mustahabi ne ku da yin asuwaki yin asuwaki. a farkon alwala shi ma wannan abu ne wanda yake mustahabi da aka magana suwaki sabon manzon Allah guda 31 suka rawaito wannan hadisi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam al-kitani a cikin littafin abu mutana su yake cewa jama'a da yawa ne suka nakalto yin asuwaki daga wajen manzon Allah da kuma kudaitarwa da manzon Allah ya yi a ringa yin asuwaki a lokacin alwala daga cikin su akwai wazai fata ibn yaman akwai ibn abbas akwai dan wanshi al-fadl ibn abbas akwai aisha akwai abu huraira akwai abi ayyub al-ansari akwai ammar ibn yasir akwai ummu salma ta ummul mu'minin akwai abi darda wayman ibn amir akwai abi umaymata abi umama akwai sa'd ibn sa'd akwai jubair ibn mutayy akwai abi tufayl akwai anas akwai muslim ibn abdullah أبي سعيد الخدري ابن عمر جابر ابن عبد الله علي ابن أبي طالب واسلة ابن الأسعى دك وانا صابي سرويته lallai mazu Allah ya kwaita da yin asuwaki a farkon alwala sannan akwai rafi ibn khadid akwai azai ibn rabi'a akwai abdullahi ibn amri akwai abbas babban manzon Allah akwai abi musul ashari akwai ibn mas'ud akwai abi khairat as-subhi sannan akwai معاذ ابن جبل ده زيد ابن خالد ده محراس ده كما ابن عباس ودكت وانا صحابي ان البركة سرعته من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا صليت دولين أسواي فأنا مالكي أسلسا ين أسواكي أو ذا سنوني لأي أسكين مستعبين أبنا أبناوكم أنا كتاب الزائد على الغسة الأولى da ƙari akan wankin farko ma'ana mutum ya wanke hannu ya wanke hannun shi so ɗaya to ƙari yin na biyu wajen wankewa a fuska da hannu wannan mustahabi na su mazan malikiya da ta malan Allah ya jika shi rama yake cewa za'idu al ghaslatil ula fil wajhi wal yadayn da ƙari akan wankin farko wajen wanke fuska da wanke hannaye wal bidayatu bi muqaddamir ra'si da kuma farawa daga gaban kai ma'ana lokacin da mutum ya shafi kai ya fara daga nan wannan mustahabi ne ya fara daga nan sannan ya tike da bayan shi wannan mustahabi ne ba na gita wa tartibu sunan da jeranta sunnoni shi ma wannan mustahabi ne wa qillatul ma'i 'ala al-'udwi da karanta ruwa akan gabai kan ruwan da mutane guda uku ko biyar da su alwa da shi ka zo ka kwayar da shi a lokaci guda sannan masu fadawa irin wannan ne su ne masu alola galiban a banku mutum ya zo ya buɗe famfo ruwa ya ta kwarara alhalin bai san wannan ruwa ni ba ce Allah subhanahu ta'ala ya mai ba sannan kai mutum ya danga albarzaci da nimar da Allah mai da ka ya kasance mutum ya karanta ruwa wa taqdimul yumna ala al-yusra sannan mutum ya fara wanke bangaren dama akan bangaren hagu wa yajibu takhrilu al-asabi al-yadayn malam mai alayi Allah ya kan sharama ce wajibi ne mutum ya tsefa yatsun hannayen shi idan ka zo kana alola ya karance yatsun hannayen da tsefe su haka wannan wajibi ne a tsefe su da haka ma nake fili a fil asabi rijlain amma an so mutum ya tsefe yatsun kafafuwan su da haka tsefa yatsun kafafuwa da na hannaye in dai alwalan mutum ba ta zuba kai da su wannan wajibi ne mala yake cewa ta takhrilu lihiyatin khafifati fil wudu'i dunan kasifati wajibi ne mutum ya tsefe gemun shi wanda ya kasance dan kadan gemu dan kadan shine gemun da kake ganin fatar ka a cikin shinkarika amma ban da gemu mai yawa ويجب تخليلها في الغسل ولو كان سلك فيها أما بإن يوانك يكنا تيوكان جنوان وأنا واجبي ne mutum ya tsefe gemun shi ko da ya kasance yana da yawa mana ki cewa fata iru mustabban alwala da mu kara maimaitawa at-tasmiyatu shine mutum ya ce bismillah a farkon alwala wasu da yin aswaki والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين دقاري أكن وانك فرقو أوجا وانك فسكا وانك هنائي والبداية بمقدم الرأس دفارا ودشافن كي معنى دفارا ودشافن قبن كي أواني لتابي كتا والبدع بمقدم الرأس بك ديني معنى أفارا شافن كي daga nan gaban goshi wa tartibu sunan da jeranta sunnonin alwala kada ka kawo wata kafin wata wannan mutabi wa qillatul ma'i 'ala al'udwi da karanta ruwa a wajen wanke gaban alwala kar a dinga albazaranci wa taqdimul yumna 'ala al-yusra da gabatar da gefen dama akan gefen hagu wajib wajibi ne تخليل أصابع اليدين عصيف ياطا هنو أودا الولاء ويستعب في أصابع الرجلين سنن أنسو متن يطيف ياطا كفاف وانشي ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة ذات واجبين متن ya kasance ya tsefa gemun shi a lokacin alwala in gemun ya kasance ɗan kaɗan ne banda gemu mai yawa wa ya ji wuta khalilu hafil wuce wa laukanar katifa amma wajibi ne mutum ya tsefa gemun shi a lokacin da zai wancan janaba ko da ko wannan gemun ya kasance mai yawa ne to wannan shi ne abu da malami kawo a takaice dalilai a kan kuma fara karantawa musamman hadisi hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da ya shafi aswaki manzo Allah ke laula a shukka ala ummati la bi biswaki inda kulli sala da ba dai ina tsoron na matsa wannan al'umma ta ba kar ya kasance na matsa musu ya kasance su shiga wani yanayi na kunci to da na umarci wannan al'umma ta wasu dinga yin aswaki a wajen kowace alwala to da ka yadda ake abin malamai suke cewa mutum in ya kasance ya zo yana son ya asuwakin to da ka zai asuwakin ne kafin ya zo ya fara a nan? don lokacin da haka zo kai kuskuren baki ya kace dukkan wani abu na sauran itacen asuwaki da ya ragu to sai ya kasance ya kasance wanda ya fitar da shi to ta yi nan kaji malam bai ce a saka hannu a wanke wake shi ba ko kuma yana ku samu saka hannu ya kasance a wanke wake da shi to za ka malamu fikiyo suke cewa idan mutum bai samu itacen da zai asuwaki da shi ba a nan babu laifi mutum ya saka yatsan shi na dama sai ya kasance ya wanke bakin da shi a nan babu laifi sannan a nan mana yana cewa ƙari a kan wankin farko ma'ana wajen alwala wajen wanke fuska da hannaye mustaji haka malaman mutunci suke ittifaki a kan haka akan idan mutum ya yi alwala ɗaɗɗai alwala ta yi hadisai ne suka bai wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibn abbas yake cewa ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala bai ɗaya bai ɗaya ma'ana ya yi shafa da ɗaya da wanke da ɗaya abdullahi ibn zani ke cewa ya ga manzan Allah yana alwala so biyu so biyu hadisin usman ibn affan yake cewa a cikin sufa alwar manzan Allah ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala uku uku uku uku to da haka ne sai nuna ku kenan wankin farko shine wajibi amma fa yana karanta shine wajibi in ya karanta mutum ya zama ko ina amma in mutum ya karanta bai gama ko ina ba to kaga dole kenan sai ya ƙara sai ya ƙara wankin rasulullah da wannan kawai da na fada a farko imam mali yake cewa yake shi baya son wanki daddai ga mutumin da ya kasance ba malami ba sai mutum da kan ce san kwallon alwala da sunonin alwala da kuma a da suke musabbai na cikin alula haka ma nake cewa farawa da gaban kai wajen shafan kai yana cikin musabban alwala ma'ana ya fara daga nan sannan kuma ya kai shi baya sannan kuma sai ya dawo da su wajen da ya fara kaga ya aikata musabbi da kuma sunna ta wajen Allah sallallahu alaihi wasallam haka jeranta ma'ana wata ya fara kuskar baki kafin a shaƙa ruwa a fata shi duk wannan yana cikin sunnoni a yana cikin musabbai na alula sannan karanta ruwan Allah ke ta wala tusrifu kal ku yi albazaranci Allah ba ya san masu albazaranci wata rana wani cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Mughaffal ya ji dan shi yana addu'a أدعنا اللهم إني أسألك قصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها جانا ينا الدعاء تيكي يا الله إنا روقانك ونفر جدا بيني أجناء الجنة معنى جدا ديكي سأجناء الجنة ما ينا نون ينا فعل الله جدا ديكي سو يا الله إنا روقانك كباي جدا بيني فري أجناء الجنة فنا الجنة ما كوينا بقى yana kasance yana hannun damar aljanna da aka da ya ji wannan da sai ki ta yake dana ka tambayi Allah aljanna sannan ka nemi tsarin Allah daga azabar wuta ka sani na ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle da a samu a ci wani al'uwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane wanda suke wuce gona da iri a wajen yin alwala da kuma addu'a ذاك البزرنسي وجل ودر وأجل ولا للي ولنا سكين وتبولا لغيري فنما ذا الله صلى الله عليه وسلم يا ينوني زوا قولنا دولا ذاك زمن ذا الله صلى الله عليه وسلم مودا شغلا دا يا مود النبي دان كرمنا بشي وذا الله كي على ولا إذا كو من ذا الله زي وان كان جنواني ذاك ونم مود النبي سعيد اي كنا بشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم كي على ولا تبجي مكي رقوه لا تدعو دنيا دلائرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وأتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا من زينة الإيمان واجعلنا ولاة مهتدين اللهم زينا من زينة الإيمان واجعلنا ولاة مهتدين اللهم لكل امه المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة وطول ذلك اللهم صل لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا أغنى من أبوابنا أزواجنا وذرياتنا قرة وجعلنا واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في عراقنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم امنا في طرقاتنا اللهم امنا في طرقاتنا اللهم امنا في كل مكان اللهم عليك بكل من اراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من اراد لنا سوءا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر لنا ولا تؤثر علينا اللهم استر لنا ولا تؤثر علينا اللهم استر لنا ولا تؤثر علينا اللهم انصرنا وابغى علينا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل الى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله باب وهم ان شاء الله دام سامو تجي دام فرصه العمل وكيوتنا وفضائله زاد لو قطع ذاك بزمان امتنا سمو دي فرصه لكن في سيدي ولا كان باي كان هو